to sai addu'a ta ƙarshe addu'a da ake yi za a yi alaƙa ta aure saduwa bismillahi allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana bismillahi da sunan Allah ya Allah ka nisantar da mu daga shaidan da abin da ka azurta mu da shi wannan hadisa Abdullahi Abbas ne hikimar anan nan gurin shine shaidan yana tarayya da dan adam a cikin dukiya kuma shaidan yana tarayya da dan adam a cikin abinci kuma shaidan yana tarayya da dan adam a cikin 'ya'yansa to shi yasa ake so kullum in za a alaka ta aure